This is the voice of America. The following program is in Hausa. kama tashar sashen hausar muryar Amurka ne a wannan la'asariyar kan mitoci 13 da 22 da 25 da kuma 30 da kuma 60. Masu jin a jamhuriyar Nijar za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da kuma nomad. Masu kafar intanet kuwa na iya samun mu koyaushe a hausa.com da kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha na Sokoto da sauran abokan aiki muke muku marhaban lale a shirmu na wannan lokacin. To kafin ku ji cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labarai. To Ibrahim shugaban ƙasar Iran ya ce da kasashe yake shawara ko kuma neman ƙulla yarjejeniya ba da majalisar dokokin Amurka ba fa. alkada ta ce an kashe mata wani babban jigo a ƙasar yamal sannan akwai alamar cewa mayakan iraq na isis sai daɗa kama yankuna suke a can iraq din to kanin labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa an tsaida ranar sake zaɓe a sassan jihar taraba amma jama'a na cewa har yanzu kansu haɗe ne kuma siyasa ba zai raba mu ba Za kuma ku ji cewa wani matashi mai shirin tafiya Abuja daga Lagos da kafa don murnar zaɓar Buhari da aka yi ya isa bidda. Ba na tafi bane sai na yi ido ko na zauna da Buhari. Za kuma a ji cewa Farfesa Wole Shoyinka ya roƙi Buhari da ya samo 'yan matan ciko din nan da suka ɓace tunda a yanzu an gaza. Sannan wani daga cikin dattawan ciko ya bayyana ra'ayinsa game da batun. Idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa kotu ta baiwa bangaren Seni Umaru nasara kan bangaren su Albade Abuba game da shugabancin MNSD nasara. Sannan kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin himma ba ta garago ta wato na Bello Habib Galadanci. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukun. To jama'a muna fatan kuna nan kalo kamar yadda muke a nan Washington. Shugaban kasar Iran Hassan Ruhani ya ce yana son ya fafayyaci cewa da manyan kasashe guda shida na duniya Iran take kokarin ta ce mai jejeniya kan maganar makamashinta ne nukiliya ba da 'yan majalisar dokokin Amurka ba. Bisa ga duka alamu shugaban Iran yana mai da murtani ne ga abin da ya ga yana faruwa a nan Washington inda shugaba Barack Obama ya ce a shiri yake ya rattaba hannu akan wani shiri na doka. wanda zai wajabta samun nazarin majalisar dokokin amurka din ga duk wani shirin kula ne da ita iran har kuma a jawabin da yawa dubban iraniyawa a birnin rasht shugaban ruhani ya sake jaddada cewa iran fa ba za ta taba sa hannu akan duk wata yarjejeniya ba sai idan an cire mata ɗaukacin dukkan matakan takunkumin da aka garrafa mata a jiya talata ne kwamitin harkokin wajen majalisar dattawan amurka din ta zartar da shi wannan shirin dokan wanda yake neman cewa a yanka wa'adin kwanaki talatin na nazarin ita yarjejeniyar da kuma cewa bayan ko waɗanne kwanaki cas ɗin dole shi shugaban na amurka ya dinga dawowa yana tabbatar wa su 'yan majalisa cewa iran tana aiki da sharaɗin da ke kunsha yarjejeniyar dangane da batun takaita ayyukanta na neman makamin nukiliya ɗin sannan kuma duk lokacin da aka ga cewa ta karya ɗaya daga cikin ƙa'idoji ɗin za a iya aiwatar da duk wasu matakan horaswa da ita majalisar dokokin amurka ɗin ta shimfiɗa. To Aliyu kungiyar Alka'ida ta ce farmakin da wani jirgi maras matuki na Amurka ya kai ya hallaka wani babban jigo na kungiyar a ƙasar Yamal wanda aka kashe mai suna Ibrahim Alurbash ya zama ɗan kungiyar Alka'ida ne ta reshen yankin ƙasashen Larabawa jim kaɗan bayan da aka sako shi daga gidan kurkukun Guantanamo Bay na ƙasar Cuba a shekarar 2006. Ana mishi ɗaukar ɗaya daga cikin manyan hamshakan malamai na ƙungiyar. kuma ana mutunta rubuce-rubucen da yake yi sai dai har yanzu amurka wacce ta yi alkawarin cewa za ta ba da tukuncin dala miliyan biyar ga duk wanda ya taimaka mata ta kai gare shi har yanzu ba ta tabbatar da mutuwar shi ba to muna ba ku labaran duniya daga sashen wasu murar amurka ne a washington akwai alamar cewa mayakan ƙasar iraq na isis suna daɗa ma yankuna da dama da ke kusa da babban birnin london ambar a cewar mazauna yankin da kuma jami'ai daya daga cikin wuraren da suka shiga hannayen nasu a yanzu bayan wani mummunan gumurzun da aka yi shine garin al wanda ta zara in kilomitoci kalilan ce take tsakanin shi da shi birnin ramadi wato babban birnin london na ambar a cikin makon jiya ne shi firayim ministan iraq din haidar al-abadi yake cewa sojojin iraq yanzu za su mai da hankalinsu ne wajen kokarin kwace lardin ambar din daga hannun su mayakan na isis bayan nasarar da sojan suka yi na amshe garin tikrit a kwanakin baya a jiya talata ne shi firayim ministan haidar din ya gana da shugaban amurka barack obama a nan washington domin neman karin taimakon ita amurka din wajen yakar waɗannan 'yan tawayen inda kuma shi obama ya masa alkawarin cewa zai bai wa iraki tallafin kayan agaji da ba za su kasa na dala miliyan mitan da biyar ba amma dai bai fayyace akalla abin na jama'a ba ko zai taimaka wa iraki din da wani agaji na fuskar aikin soja To shugabannin kasar Cuba na nan suna zuba wa shugaba Barack Obama yabo saboda matakin da ya dauka na cire sunan Cuba daga cikin jerin kasashen da ke bada goyon baya ga aƙidar ta'addanci a duniya. josephina Vidal babbar jami'ar diplomasiyyar cuba a nan amurka ta fitar da sanarwa a yau tana jinjina wa shugaba obama da abin da ta kira wannan adalcin da ya nuna na cire mu daga jerin ƙasashen da bai kamata ma a shigar da ita a cikin jerin sunayen nan batun farko a jiya din ne mr obama ya sanar da majalisar dokokin amurka nirar shi na cire cuba daga cikin lissafin bayan da ya ce nazarin da ma'aikatar harkokin waje ta gudanar bai nuna cewa a cikin watanni shida da suka gabata cuba ta da wato ta bada wani tallafi ga duk wata aƙidar ta'addanci ba tun a shekarar 1962 amurka ta saka cuba cikin jerin ƙasashen da ke tallafawa ta'addanci saboda wato goyon bayan da take baiwa ƙungiyoyin 'yan aware kamar su frank da ta colombia da brax na spain To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji dai hukumar zaɓe ta tsaida ranar Asabar 25 ga watan Afrilu don gudanar da zaɓuka a sassan jihar Taraba. Ga dai wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz da rahoton. da yake karin haske game da sabon ranar da aka saka domin sake zabukan jami'in hula jama'a na hukumar zabe inec a jihar taraba mr feben yame ya ce za a gudanar da sabon zabe ne a daukacin mazabu 165 na karamar hukumar donga da kuma wasu mazabu a kanan hukumomin bali karim lamido takum usa okari yorozin da kuma wata maza ba a cikin garin jalingo an sa ranar sati 25th of april 2015 shine za a sake yin rerun election na wurare za a yi eh, zin usa bali donga yoro wokari da taku eh, karim lamido da bara jalingo za a dai sake zaben ne a tsakanin dan takarar jam'iyyar pdp dare isyaku wanda kafin soke zaben ke da kuri'u 317,198 takwas da kuma takarar jam'iyyar hamayya ta apc sanata aisha jumai alhassan wanda ke da koro dubu ɗari biyu da sittin da biyu da ɗari uku da tamanin da shida yayin da ma aka soke koro dubu ɗari da ashirin da bakwai da ɗari ɗaya da ashirin da biyar to sai dai kuma tuni ma jam'iyyar hamayya ta apc ta kira wani taron manema labarai inda shugaban jam'iyyar alhaji hassan jika ado ke cewa su fa ba su amince ba sai an ba mutane abin da suke bukata in ma za a sake zaɓen jihar din baki ɗan dole sai a sake to wani kira ku jama'an jihar taraba farko da jama'an jihar taraba muna gaya musu cewa su daɗa haƙuri abin da hankali bai baka ba rashin hankali ba zai baka ba to sai dai kuma a nasu bangaren shugabannin addini a jiya sun dukufa ne wajen kwantar da hankulan jama'a bishop charles yohana da ke zama shugaban cibiyar ka fahimta juna tsakanin musulmi da kirista a jihar ta taraba peace initiative ya fi buƙaci jama'a jihar ne da aka yi zuciya nesa zaɓe abu ne wanda za a yi ta yau ta kare kuma zama tare kam ta ci gaba mu mu ga junanmu yan uwan juna ne musulmi da kirista kuma siyasa ba zai raba mu ba shi ma jami'in hula jama'a na cibiyar imam mustapha yakubu cewa ya yi muddin in an kawo rashin zaman lafiya to gaskiya an tozarta siyasan an tozarta mutane an tozarta bayin allah wadda basu ci ba basu ca ba don haka don allah a yi haƙuri ibrahim abdul aziz sashin hausa na muryar amurka daga jalingo a najeriya wani haka ne a gaida ibrahima sai kuma jamhuriyar niger inda kotu ta baya da nasara wa bangaren sainu umaru mai adawa kan bangaren su albadi abuba mai dasawa da gwamnati game da shugabancin mnsd nasara ga dai wakilin mu shu'aibu mani da rahoton za a yi a ce bangaranci da kace na ce sun kare cikin jam'iyyar emirates da nasara tun kotu a babban birnin yamai ta baiwa sani umar mai adawa gaskiya a takaddamar da ta gama shi da albada abuba da ke goyon bayan gwamnati lamarin da ya kai su zuwa kotu su barkate sabilin neman jagorancin emirates da nasara malaya hayya ari mai magana da yawon sani umaru mai adawa ya kaji da wannan sakamako wanda mu ba ta ba ba gaskiya ta hito kuma ta hito kenan wannan taro da wa'ancan suka yi an ce musu taron bai yi ba ba yadda hujja ba yadda hanya ba cikin inci ba cikin doka na ɗaya kenan na biyu kuma an ce an tsige su daga partin ɗin yan da nasara kenan sai umar ya yi nasara militan ɗin yan da sun yi nasara yanzu ina kuma yan da nasara tun daga alamu dan su sun fara sulalewa a'a ba a cewa waɗansu ma'aikowa bayan ta sun fara sulaliya dama waɗannan mutanen kafa guda ce na kafa guda can in ba ɗan ko ɗaya ɗaya biyu ko biyu uku ko hudu kafa guda ce can kafa guda nan yanzu dai kotu ta soke kwangaren da albada abu tare da baiwa senu umar gaskiya to wai mala haldu irin marfi kai mai magana da yawon albada abu ba iya kace wannan sakamako kenan an tabbatar da kotu ta tana aiki bisa gaskiya tunda yau ga ta ba da sakamako ta ba sai ni parti ko kuma yana ganin shi wanga abin da ta yi ta yi bincike ne ta yi shi bisa ka'idodi ku na bayan alabada ne ya kuka ji da wanga sakamakon eh, eh, mm zai nasara ne kuma ina ganin wanga abin da aka yi tunda ko ta riga ta ba da sakamakonta yana da gani ta yi bisa gaskiya kuma sai mu yi wata wanga sakamako da aka ba da zai zama alheri ga parti mnc nasara gaba daya ga nijar ma kasa gaba daya To a gaida Shu'aibu Mani, bari mu koma Najeriya inda shahararren shehin malamin jami'ar nan Wale Shoyinka ke kira ga shugaban najeriya mai jiran gado muhammadu buhari da ya shirya gano 'yan matan tun da a yanzu a cewarsa ga dukkanin alamu an gaza daga Legas ga wakilinmu baban gida jibrin wasu masu fafutukan neman ganin an sako 'yan matan chibok kenan yau a birnin lagos a nan birnin lagos da ke zama cibiyar kasuwanci da masu fafutukan kare hakkin bil'adama ƙungiyoyi da al'ummomi daban-daban sun gudanar da taruka na bita da kuma gangami domin tunawa da ranar da 'yan boko haram suka sace 'yan matan makarantar garin chibok da ke jihar borno a tarayyar najeriya a jawabinsa wajen wani taron bita da kungiyar rescue a girls ta shirya a nan lagos sanannen shehu malamin nan profesa wale shayinka ya ce yanzu ka nauyin ganowa da ceto wannan yara ya koma kan gwamnati mai jiran gado ta muhammadu buhari tun da dai gwamnati mai cudewa ta kasa what happened therefore in chibok was an affair they were under the charge of the entire nation and indeed the entire humanity ya ce abin da ya faru da 'yan matan chibok matsala ce da ta shafi kowa da kowa a wannan kasa da ma duniya baki daya a nawa ra'ayi hukumomi ba su baiwa wannan matsala kulawar da ya kamata ba don haka muka samu kanmu a ciki a yau na tunawa da wayannan yara kafin mu manta akwai yara 47 da aka kashe a garin boniyadi su ma 'yan makaranta ne da alhakin kulawa da su ke kanmu a cewar dr joyce odumake shugabar kungiyar rescue a gas ta kira ga iyaye da su ƙara sa ido wajen kulawa da 'ya'yansu tare da ɗaukan matakan da suka dace na kare su yin magana kaɗai ba zai magance wannan matsala ba Good enough, President-elect General Muhammadu Buhari yesterday assured the people of Nigeria that he'll do everything to bring back our girls alive. ta ce ta ji daɗin kalaman shugaban ƙasa mai jiran gado jiran muhammadu buhari na cewa zai mai da hankali wajen ganin an ceto wayannan 'yan mata da aka sace shekara guda kenan wasu iyaye irin su hajji kama mu da musa hushishi na ganin kamata yi ma a gurfanar da wasu manyan jami'an tsaron kasar don gane da gazawa da kuma sakaci a kwarai gaskiya akwai laifin jami'an tsaro ga su suna ta kama sauran jama'a wani abin da bai ya kawo kwan su can bisa da inda yara suke a samu a kawo su amma ina yara wajen 200 da wani abu a ce ba a gansu ba an kwashe su daga najeriya har aka fita muna da sojoji aka ce ai ba mu da jami'an tsaro a nan kasan baban ya jibin murya amurka daga lagos a nigeria yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su Allah sa a gano su a kuma gaida baban gida. To kan wannan batu na 'yan matan Chibok na tuntuɓi wani daga cikin dattawan Chibok ɗin mai suna Dr. Pogu Bitrus don jin yadda suke ganin ƙoƙari ko akasin haka na neman 'yan matan Chibok ɗin cikin shekara guda da ta gabata sai ya ce. Talakawa na Najeriya kamar ma mutanen Bring Back Our Girls da yaranmu sun yi kokari a kan koke-koke don mutane su san me yake faruwa kuma gwamnati ta yi wani abu to yanzu shekara ɗaya ta cika kuma mun gamsu da kokarin jama'a sai dai na gwamnatin ne dai ba za a ce an gamsu ba To, shin kana ganin akwai ƙwarin gwiwar cewa gwamnati mai zuwa za ta yi wani abu na samo waɗannan yaran? ai shi ne ma abin da muka sa ido a kai tunda wannan gwamnati mai barin gado an yi ta koke-koke har yanzu ba abin da aka gani. To, muna sa ido cewa gwamnati da za su shigo za su yi maganta wannan matsala. To, me za ka ce game da halin da iyayen waɗannan yara ke ciki waɗanda har yanzu ba a samo su ba? Ai, damuwan har ya wuce misali, kuma abu ɗaya da mutane ya kamata a gane. har yau fa boko haram ba su bar harin wannan mutane ran a laraba da ta wuce ma an kai hari a wani kauye da ana ce da ita kautukare wato kilomita sha shida gabacin chibok oh. don haka har yanzu iyayen suna cikin matsaloli mara iyaka ga ɗayansu babu ga kwanciyar hankali To shin Dr. Fogu kuna samun wasu 'yan bayanai dangane da halin da waɗannan yara da har yanzu ba a samo su ba suke ciki? ina bayani ko ran kai dade kawai ana nan ana jiran tamani ana adoyi Allah ya ji kukanmu to ga Allah da ya sa an canja gwamnati ko kila shine abin da zai kawo mana mafuta a cikin wannan tafiyan ba mu sani ba. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. dr pogu bitrus wani daga cikin dattawan garin cibok inda aka sace ɗalibai 'yan mata yau shekara guda kenan da ta gabata to kamar yadda aka sani dai wani matashi mai suna suleiman hashimu wanda ya ce muddin allah ya baiwa janar muhammadu buhari nasara a zaben shugaban ƙasa e, to saboda tsananin murna sai ya taka da kafa daga Legas zuwa Abuja ya isa bidda a jihar Naija har sarki da ɗimbin jama'a su masa kyakkyawar tarba daga muna ga wakilinmu mustapha nasir batsari da rahoton matashin nan malam suleiman hashimu ya isu nan jihar niger har ma ya samu gagarumar tarba daga shugaban majalisar sarakunan jihar Niger, SNP Alhaji Yahya Abubakar a fadar sa da ke bidda. Matashin dai wanda ya shiga mako na biyu yana wannan tafiya. Ya ce da farkon tafiyar tasa ya ɗan nuna karaya, amma saboda kaunar da jama'a ke nuna masa sai ya miƙe. Da na dan ji tsoro abin ya so ya discouraging ina akan tafiyan amma daga baya kuma yanayin yadda mutane suke kira na suna mun addu'o'i daga ko ina ne mamaki kusan kowa ya san da tafiyan nan kafin ma in taso kowane gari kafin yanzu zo zaka gani sun taru suna kiɗe-kiɗe suna raye-raye suna jira ma in zo. A ne wanda ya baka tsoro da farko? Eh abu ne wanda bai suna bayyana ma media ba haka dan duka da ake interview ina ban gaya saboda yanayin abubuwan da ya faru haka an muna adalci kuma ka ban karasa tafiya na ballantana in fara faɗa anything kan hakun. To wai ne gurin wannan matashi da har ya ɗauki wannan mataki? Ni dai a kudurina a tafiya na. ba na tafi bane sai na yi ido biyu ko na zauna da buhari na yi kudurin cewa na ɗau alkawarin cewa idan dai har aka ba shi mulki in allah da zan yi tafiya da duk da ke a faɗin najeriya in je garin abuja buri na gama cika to kowane hali yake ciki game da yanayin lafiyar jikinsa dan gaskiya a yanzu tafiyan ma gaba ɗayan da ka san ba tafiya nake ba yanzu kana iya ganin kafa na ka gani kafa na ya samu matsala ne yana irin ruwa yana kumbura so duk inda kafa na yayi ruwa haka ya kumbura ina zama ne in huta kwana ɗaya a gari haka Masu iya magana dai sun ce sa kai ya fi bauta ciwo. A daidai lokacin hada wannan rahoto dai Suleiman Hashimu yana kan hanyar bidda zuwa lafai da ke nan cikin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. ko a gaida ɗan mutan batsari yanzu kuma ga Bello Habib Galadanci da shiri na gaba. Himma ba ta garo. Jama'a masu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba. bakonmu na wannan mako sunan shi ahmed adamu shine shugaban kungiyar matasa na gamayyar kasashen da birtaniya ta raina a can birtaniya kan fahimci muku komai akan shi gashi zamu je daga bakin shi sunana ahmed adamu a ni ne shugaban matasan kasashen commonwealth wato kasashe guda hamsin da uku wanda ingilitare ne su wanda suka haɗa wannan kungiya ta commonwealth to ni ne shugaban matasa na wannan kasashe kasashe da birtaniya ta raina kace eh to kuma kai ne shugaban matasa eh kuma muna da matasa wurin 1.2 billion ah, wato biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu kenan eh kai kai kai da yawa kuwa ai eh gaskiya kowa muna magana kasashe hamsin da uku kuma sun fito daga kowane ah, continent nahiya guda shida da muke da su yanzu a halin yanzu kana cin birtaniya ne eh ina nan a birtaniya kuma a nan ofishin naku yake eh muna da ofis a nan london sannan muna da wasu ofisoshi kuma a wasu kasashe baki daya kamar wani irin ayyuka kuke yi Well, um, katon tunda muna da wannan kasashe kuma kungiya ce wanda ta aka kafa ta domin uh, tallafa ma duka wayannan kasashe domin a samu ci gaba baki daya. Hmm. So sai muka fahimci cewa su matasa su ne gishikin wannan kasashen saboda kashi sittin bisa ɗari na wayannan mutanen da ke wannan kasashen duka matasa ne. Hmm. To shine muka ce ya kamata a samu kungiya guda ɗaya wanda take magana da yawun wayannan matasan baki daya. Akwai tarurruka da ake yi da shugabannin kasashe da kuɗaɗe da ake kasafawa da ayyukan gwamnati da ake yi wanda ake barin matasa a hmm. baya to shine sai aka kafa wannan kungiya domin su ringa tunatar da waɗannan shugabannin ƙasashe cewa matasan nan su ne kamata a sa a gaba a ba su irin gudunmawar da ya kamata a ba su da goyon baya da ya kamata a ba su su zama su ma shugabanni ne na yau ba na gobe ba hmm. zama su ma kaman partners kaman wanda su ma za a dama da su wurin ci gaban al'umma baki daya. su ma su zama su ruwa da tsaki kenan. Eh akwai aikace aikace da ake yi na ci gaban matasa to mu ne mm. za mu zama kamar masu kula da wannan ayyukan na ci gaban matasa sannan akwai maradan karnuka da ake kaddamarwa mm. na kasashe da kasashe. Kamar wannan millennium goal na ne ko menene ne na 2000 na shekara 2000 da aka sha biyar ba. Duka eh. kamar irin wannan misali. kaga ba in ba kungiya ta matasa da ta hada ra'ayoyin matasa mu isar da sakonmu mu matasa ne muke bukata a cikin wayannan maradun karni da mm. kaga babu dama kenan da za mu iya isar da saƙonmu so ta hanyar wannan kungiya za mu iya isar da sakonnin matasa a matakai masu girma wanda su matasa ba su iya kai kansu ba mm. kuma akwai kungiyoyin matasa da suke kasashe wanda ba su ci gaba ba wanda ma suka ci gaba mm. suna bukatan goyon baya da gudunmuwa wurin gabatar da ayyukansu so hmm. muna yin muna ba su irin gudunmuwa muna ba su goyon baya wurin ayyukansu da sauransu ba da yau um, abinda nake son mai magana yanzu shi shine uh, hmm. a kasashe kamar najeriya wasu kasashen na afirka ne amma musamman najeriya uh, sai ka ga shugaban matashi ko in ce shugaban matasa shekaran shi hamsin ko arba'in da biyar hmm. ko talatin da takwas kai shekarun ka nawa bi <laughs> shekara na talatin yau to shekara eh, za a iya barin ka kenan a ce eh, ka shiga cikin wannan rukuni na matasa eh ai da mu a amu a commonwealth abinda muke kiran matashi shine wanda ya fara shekara sha biyar zuwa shekara talatin ka ce ka kusa ka bar gadon shugabanci eh, kenan ina kan gaba za ka mika wa ɗan shekaru 29 ah, ne zai ce abinan nan intanet ne ta kusa karewa eh. za ta kare wannan shekara din to shi tunan ta kusa karewa yanzu bari mai magana wai daga asali daga ina maka fito ne ni dan katsina ne yayi dan jihar katsina mm. najeriya mm. kuma kaga wannan dama ce da zan ce afirka ta samu ko kuma in ce najeriya ta samu wanda ba za ta kara dawowa ba sai bayan wurin shekara goma ko sha shida masu zuwa saboda shugabancin wannan kungiyar za a zagaya ta ne hmm. ita je kowane karin abin nahiya wato karba karba ake kenan eh karba karba ake yanzu in na sauka za a yi sabon zaɓe wani zai zo daga asia hmm. to haka za a je kowane nahiya sai an zagaya yanzu bar mu kuma kan irin eh, tashin da kai dai mana bayanin a ina ka tashi wani irin karatu kai a lokacin da ka tashi gashi nan yau har ka kai birtaniya kana shugabancin wannan kungiya eh farko dai Uh, na tashi a uh, jihar katsina a nan na yi primary school hmm. a nan na yi junior secondary school daga nan na tafi mai adwa daura kenan na yi na gama abinan senior secondary school hmm. ina mm. ina gama daga nan na wuce bayero university da kano mm. a nan na gama ina gama kuma na zuwa me ka karanta a bayero Ah, na karanta economics wato tattalin arzikin kasa economics kenan eh. economics education to mala ahmed um, wai menene matsalar tattalin arzikin najeriya ne kaka ba mu amsa wannan mako bari sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu sai ka gaya mana yanzu jama'a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa amma amma mako mai zuwa allah ya kai mu zan dawo da shi malam ahmed adamu domin ya zo ya mana karin bayani a madadin duk waɗanda ko su musamman shi bakonmu ni bello ga galadanci daga nan washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da ta zuci salamu alaikum mu kasance a cikin ƙoshin lafiya riga da busa shi take riga in ji fulani mu a yanzu kuma sai ra'ayinku da kuke aiko mana ta hanyar email. Yau za mu fara ne da ra'ayin Aisha matar Mahmud Idris a Kabuga Kano wadda take cewa yau shekara ɗaya kenan da sace 'yan uwana 'yan matan sakandaren garin Chibok. Su kusan 218 da 'yan ta'addan Boko Haram suka yi. Ina miƙa jajena da addu'a ta ga mahaifansu na Allah ya kubutar da su a duk inda suke. Sai kuma Hafizu Balarabe Gusau shi ma cewa yayi hakika yau shekara ɗaya da sace 'yan matan garin Chibok. ya kamata duk ɗan ƙasarmu najeriya ya yi jimamin wannan rana a gefe ɗaya kuma muna kira da zaɓaɓɓen shugaban ƙasarmu da zarar ya kama ragamar mulki ya yi amfani da damarsa ya ceto waɗannan 'yan mata da magance ire-iren wannan matsalar da ke zama mana ƙarfin ƙafa allah sarki shekara kwana yau shekara ɗaya cib da sace 'yan matan cibok wanda haka ke nuna dukkan iyayen da suka rasa 'ya'yansu dole su shiga kunci marar misaltuwa don haka muna jajanta waɗannan iyaye tare da roƙon Allah ya kubutar masu da 'ya'yansu a raye daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau. Sai kuma ra'ayin Malam Mustapha a ƙasar Chadi wanda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ku ba mu dama mu tsokaci yau shekara ɗaya cif cif da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace 'yan matan garin Chibok amma har yanzu ko labarinsu babu. Muna fatar sabuwar gwamnatin jihar Muhammadu Buhari idan ya kama aiki zai ceto su matuƙar suna raye. Allah ya sa haka amin. To yanzu kuma ga na Sokoto ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Kamal Ibrahim shugaban ƙasar Iran Hassan buhari dai ya ce yana so ya fahimtar da jama'a amurka musamman da cewa manyan kasashe shida na duniya ne iran take kokarin ta zauna da su ta kulle yarjejeniya kan batun makamanta na nukiliya ba wai 'yan majalisar dokokin amurka ba bisa ga duka alamu shugaban na iran yana mai da martani ne ga abin da yake gani yana faruwa a nan washington inda shugaban amurka din barack obama ya ce a shirye yake rataba hannu akan wani shirin doka da zai wajabta samun nazarin majalisar dokokin amurka ga duk wani shirin kulle ne da iran mun kuma kawo muku rahoton cewa kungiyar alka'ida ta ce farmakin da wani jirgi maras matuki na amurka ya kai a ƙasar yamal ya halaka mata wani babban jigo wanda aka kashe mai suna ibrahim al-rubaish ya zama dan kungiyar ta alkaida ne na rashin yankin larabawa jim kaɗan bayan da aka sako shi daga cuba To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage ke gabatarwa. Yanzu a madadin ali Mustapha na Sakkwato da ya tani gabatar da shirin da Julie Lester Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Michael Holmes ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri.